tuba zuciya mugun nama ita ce take jan azaba to ashe sama na da nisa ji ba ba za ya kai ba haƙuri maganin zaman duniya ya ba za a yi ba ah. sai ka kana hakuri da hakurin da kake yi a baya kai hakuri kai hakuri kuma hakurci mu da shi shi yasa ba na yi mata hutu sai shi yanzu fa muka gama yabanta dama kai ba ku dama ba ku zaman lafiya amma ba mu sani ba ba ta yaka kasike yaka kasike ka ganta kamar mutu ne kirki mm-hmm. ashe ta shirya mana rashin mutunci ba za ka taɓa fassara ba ba ka taɓa mace ba a to ai gware auren wannan auren shine shine taimakon sa Allah sa auren da ah, zaka dakta ka bar wannan magana kawai ba mu ruwa mu sha Allah sa auren da zaka yi ba mu ruwa kawai mu sha ya zama maka alkhairi ne a sa. amin gishiri gishiri kawo ni na dauka ma irin azumin din nan ne gishiri ne gishiri ne kai wallahi na ɗauka alimin ne shiri wallahi shi shi wa bargida mu ba ta da mutunci na. shi wa bargida ya ka ci gaba da amina amina wannan wani irin rashin mutunci ne da rashin girmama na gaba da rashin sanin darajar iyaye yanzu a ce kawunnai na yan uwan na, su zo har wannan gidan da rashin mutunci da rashin sanin muhimmancin na gaba ki rasa abin da zaki musu shine sai ki ba su shinkafa wacce baki dafa ta ba ɗanya ki ɗauko ta da sai da tumatir da taruhu da ɗanyen nama ki zuba musu a ciki kike wasu ci sa'in nake haɗo ki haɗa musu har da ruwan gishiri ruwan ma da zan share kin san kin zuba gishiri a ciki wannan wasu kunta ce wannan wani ne hankali ne wannan wulaƙanci ne wace dan Allah dan annabi yake so ne ne me ki me ki so ki madani haka sanin ki so ki ko ki so ne alhamdulillah buri na ya ci sun dan abin da nake ji a cikin raina yanzu koyo kasuwa ya watsa yan kuliya tirira banda su su ba manya bane in manyan kwarai ne Misa ba su settle din mu zauna lafiya cikin gida ba da su zo suna ce wallahi a yi hakuri a zauna lafiya saboda auren nan kaza kaza kaza kaza in yar su zauna musu kisha da su zauna in yar su jira musu kisha su zauna lokacin da na aure ki eh. su waye suka shiga gaba suka je aka yi sabga daurin auren naki ba su bane to me me ma ne ai na mutunta su na daraja su na gaishe su a tsugune na daraja su na yi duk abin da ya kamata in yi ni mai aikin su ne zan musu girki mai aikin su ce ni ko su suke aure na kan da kake aure na sai na gada nake maka kirki balle wansu su kawo ko to bari in gaya maka da sun samu sun ci tumatirin nan suka hada da atar gudu da tattasan nan suka sake ɗora mata ɗanyen nama suka ji da wannan shinkafa na cikin sai an ya kumbura sai su ɗora mishi da ruwan gishiri kaga na samu musu solution na ga musu magani duk ma na taimaka musu haɗa musu ruwan gishiri da kuma bari ruwa na basu fa a cikin sai da kumbura kaga malam ina sane. duk abin da nake ina sana cikin gidan nan kai da ganin haske kuma da zaman lafiya a cikin gidan nan har sai ran da ka ja baki ka ka janye wannan zancen aure amma in da ka dinga min zancen aure wallahi har duniya ne ni kuma ba zan gaji ba Allah ba zan gaji ba na fahimci rashin mutunci shi ka kwantar da hankalin ka ja bakin ka ne ka su ka zauna ka kyale su su ji abin da suke ji a falo in kuma sun tafi mu je mu kawai sakata mu tsaya inda muka tsaya wallahi ƙwarar kuwa <laughs> alhamdulillah na yi daidai kai sai ni amina wallahi ina jin daɗin kai kaina <laughs> a ce ni mai kwancen ɗaukar rai suna ta ce wallahi tana da kirki <laughs> ko sun sa haƙora a baki ko wasu alazawa ko mai ciniki shi ke da riba mugun nufi shi ne uku ba mai guziri ba za ya kuka ba in kai kuskure sai ka tuba zuciya mugun nama na'am malam fita da ba to malam za ka fita to baba da lafiya Allah ya sa kuma na ga ka da haka canja kaya baka zo ka ga yadda kuka yi da masu neman auren ruƙayya ba dama maganganun da muka da su ba wasu dogayen maganganu ba to ko yaya ne dai ai ya kamata a dan gayan in ji gaskiya ne Maimuna mun gama magana da wakilin dokta to abin da muka yanke ni da su mun yanki za a yi bikin nan nan da wata ɗaya masu zuwa wata ɗaya? yi eh, wata ɗaya ai wata ɗaya uwa ya yi kaɗan ko malam to ni daman baki sani ba ne dukkanin abin da ake yawa dukkanin abin da ake bukata wajen bikin rukayya babu abin da ban tanada ba eh, abin da ya shafi kayan ɗakin ta kayan da za ta sa suturin da za a yi biki wanda kuka saba irin na anko wani abubuwan da za a zo a dafa idan an zo ranar bikin abin ma da za ta yi walima da shi ba fati ba shi ma na tanada to masha Allah to yayi An shi kenan tun da hakan yi to Allah ya tabbatar mana da alkhairi mana eh, saboda ka saboda yawa ana samun wata mashikila. uban 'ya'ya sai kaga 'ya'ya sun taso a gabansa sun kai jallin aure to amma wai sai kiga ba zai tashi tanadin auren ba sai an ce an sa rana eh sa suna cewa me ana dukan juji ne don a ji kukan gwazar ma gaskiya ne rukayya an yi maganar bikinki an sara wata guda shi ne na samu dama in yi amfani da wannan dama maimaita miki irin abubuwan da na saba maimaita miki a baya kin ga ke ce yarinya ta farko wacce zama aure a gidan to wajibinki ne ki tsaya tsayin daka ki kare mutuncin gidan gaskiya ina fata kina jin abin da mahaifinki yake gaya miki ina jin wajibinki ne ki kare kimar gidan nan ki haska martabar gidan nan a idanun mutane idan kika toshe martabar gidan nan ta hanyar ki bangaren bata wa mijinki shikenan kanwoki ma ba za ta auri ba sai da in sirri ta zami a kansu wannan haka ne ki yi shiri da zaman aure da zaki zaman aure ba kamar zaman gaban iyaye ba ne musamman ma ke wanda za ki aura dokta yana da wata matar bayan ki ki yi mata biyayya ki bi ta sau da kafa kar ki yadda ki munana mata ki yi haƙuri in ta munana miki wata ran idan dokta ya fuskanci tana munana miki sai yi mata tsawa wannan haka ne ubangiji Allah ya miki albarka Allah ya muku albarka ga baki da ke ma Allah ya kawo naki amin insha Allah ba ba zan baka kunya ba so alhamdulillah ta amsha biki me kika ce wai za su sha biki eh za a sha biki ban kin da kayan anko ba An ba zan saya mata abban ta ya saya mata ko <laughs> eh eh Eh to me mura ni zan tafi to mana a da lafiya Allah ya tsare ba da lafiya Allah ya tsare. Allah ya tsare ba karamin daɗi na ji ba abin da abu yake fafa daɗi ko umma ashe za mu sha biki lalle yaran zamani daga kawai magana har za a sha har da cewa za a sha biki Idan da kuka yi sa'a ma ya ce ya gama komai da komai ni na gabana ina bugun tara tara Allah ka shirya mana zulai ta shi ki ɗauki shinkafin nan ki wanke ki je ki zuba mana a zo a ci kafin a zo a fara a wai. yaya ni ko wannan abin ya dame ni na je na yi wanka zan tafi kasuwa na ga ba zan iya juro wannan wulakanci da matan ta mana ba wallahi ba zan iya bari ba idan za ka ɗauki mataki ka ɗauka an ba za ka ɗauka ba to ka gaya wa yaya ina ganin idan magana ta je wajensa ina ganin komai zai zama daidai ban taba ganin wulakanci irin wani abin ba alashi aibu wallahi wallahi tun da nake a rayuwata ta duniya ban taba ga wulakancin ya mace kamar matar da ta kabir ba ka duba yadda ta zuba mana ɗanyen nama kamar kaman kannuka ka duba tattasai da tumatir kamar gonar wato kamar irin gonar gonar tirani din nan ka duba ɗanyen shinkafa kura akura kura kuraye saboda Allah to billahi lazi la ilaha illa huwa in dai mata da takabir ce ku bar min ita a na san yadda zan juya ta in ji macin da takabirce kaka da mu yaya barin gaya maka wata magana shi kan shi daktan da kake gani ta mai da shi tamkar ɗanta ta ina za ka je kai mata magana kana ganin yadda yake su sun da kai a gaban ta fa ko baka gani ba ne amma kuma kake wannan maganar kai dai kasuwa za ka wallahi ba zan bar wannan abun ba ka kyale ni da ita na san yadda zan juya ta ka bar min komai a nuna kana bani dariya yaya shikenan na bar ma komai ka juya ta yadda kake so zan tafi kasuwa kai dai abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka ka je kasuwarka kar ka raga mata kar ka damu kar ka damu ni da na tafi kasuwa je ka Allah shehu Allah ba da sa'a Allah taimaka matar da ka takadir ku hmm. ki san ah, abokina to ka ji abin da ya faru tsakanina da ita a yau haka menene shawara ka kan wannan al'amarin wa me yasa Amina ba za ta daina duk wa'annan abubuwan da take ko ba ta san cewar ita ba yarinya ba ce <sighs> ni na abin mamaki ke ba ne dore min kai yake eh to gaskiya abin ya yi yawa wallahi amma abin da nake so da kai anan ne, ka fito mata a mutum ka gaya mata ka ce mata ta san fa ita matarka ce kuma aljanna ta tana karkashin gabarka bai kamata ta dinga ma irin wa'annan abubuwan da take nan amma a ce matsalar yau daban na gobe daban na jibi daban wannan wace irin rayuwa ce haka wallahi duk ta sa ni sha'awar kara aure ta fita daga zuciya ta gaba ki ɗaya wallahi haba sai ka ce ita kaɗai ce akan kanta aka fara yin kishi alaikum. Ah alaikum salam. Mutumina. Na gaji a gidan alhamdulillah da sauki alhamdulillah. Da sauki. Alhamdulillah ka ce in dawo karfe hudu ba. Ya gida ya abubuwa har ka zo kenan. Eh ka je ka samu baba na ban mai sako. Eh? Ko ba ita ce ne ka gaya min kwanakin baya ba yadda ko kara ka ajiye haka kake da ka same shi Wallahi tallahi. sun lalace. Hadda nake ɗaukaka namijin duniya. Sai dai To yanzu ya kake so a yi? Ah, Dr. Sani. Ka san me nake so da kai? A wani taimako ɗaya nake so kai. Idan zai Tunda na ga you are not much committed. Me zai hana ba za mu tafi da kai gidana ba? Yanzu. Mu ce ba mamaki ka san yanayin mata. Idan muka je da kai ta san how intimate friends we are. Zai iya sawa yanayin magana da za ka yi da ita. Ta ɗan samu ta samu sa'ida ta saukar da hankalinta ta rage yin wasu abubuwa da bai kamata ba idan har hakan za ta yi ni zan ji daɗin haka gidanka ni kabir yes ba ba na son zuwa gidanka ba ne ba na so ta dinga zargi na a matsayin wanda yake sa ka ƙara aure ka gani kar ta zo ta ce za ta ci min mutunci a banza ba san wani abu gaskiya shine dalili saboda mun je din ka kana da yanayin maganganun da zaka iya mata wanda zaka iya kiran hankalinta ta aminta da magana ba problem amma yanzu kafin mu je gidanka ina so ka ka kawo wani waje akwai abin da no problem ba matsala mu je so idan amina ta sauko kai ka san irin bayanan da za ka yi mata na jan hankali da nasiha da kuma fahimtar cewa ta san zaman aure take ta san cewa miji yana sama da mata saboda matsalar shi duk abin da nake gaya mata ni ba na so saurin ɗaukan hukunci ne a kai ina ta na zuciyata a'a a'a da kamar yadda ka ɗauko haƙurinka da farko ka ci gaba da haƙuri insha Allah zan yi mata bayani wanda ya kamata a musulunce ma abubuwan da ya kamata ta dinga yi wa mijinta da abubuwan da ba su kamata ba domin kai ne siraɗinta yauwa ta san in ta ci gaba da yi maka abubuwan da take maka to akwai matsala har a wajen ubangiji kuma ba za mu so a ce ta kasance cikin irin wa'annan matan ba abin da muke so shine ta gyaru ta san abubuwan da ya kamata da abin da bai kamata ba yauwa in allah da in ta fito ni zan yi kokari in nuna mata hanya in nuna mata abin da take yi ba daidai ba ne kuma in allah yadda na san za ta ɗauka tunda naka tana da fahimta eh, amma maganar ka ce wai za ka ɗau wani hukunci ko wani waya hawa da allah hawa da bita abin san ka da haka ba kai ka san irin maganin da za ka yi mata wanda za ka ja hankalinta in allah yadda tunda ta san matsayinka a gona kuma ta san zamantakewar rayuwar da nake da ta san kuma wajen aikin mu haka ta san kuma akwai kyakkyawar dangantakar alaka na zumunci da amana tsakanin da kai haka so bara in kira ta da kira ta sweetheart sweetheart darling sarauniyar mata to gadata ya zo yana jiran ki tun da zuba ki sako ba ya kamata ki sako mana na'am dalin oh. eh, sani dai mana lafiya ƙarar kai ne babban munafiki da aka turo ka saboda kamun wa'azi ko ko ba kai bane ba a ba wa'azi bane dai na zo nuna miki yadda a ah, na ce kai ne annami mai da aka turo mun wa'azi to fara da wannan ha <laughs> ha. <laughs> sannan idan ka je gidanka ka yi wa azum ka gane ko ba dai anan ba amina bari in ga maka ka gane nake wanke ka amina ka wanke zancen auren ba ba sai rufe min baki wallahi ba zai yi ba ban gane me haka ba wani wulakanci ne amina wani ne wulakanci ne ba ba shi ne annabi da yake zuga kai aure ba aboki ne ba kake wani wulakanci mutum kwarar kuwa ammar amina ah, ammar ammar ya isa karkata ya isa no ai abin ya a'a ya isa enough is enough ya isa ban nisa ba ya isa ka ta kawai dai ka kawo ta sani ka ruwa in wanke wannan ne dan Allah ka bar magana ba dai ni aka yi ba ruwa kawai da yana da rashi ban da iko da gidana don wanda na kawo sai an wulakanta shi haka Allah ya mutu daga da mu amfa wannan ne haka tana mun da wani patient dina da na taba duba Thank you.

kaza ya kuka ba in kai kuskure sai ka tuba zuciya mugun nama ita ce take jan azaba to ashe sama na da nisa ji daita da kuma ka zo kuma gashi zan wallahi tallahi a ce ne dole in biyo ka i'm very very sorry for what happened to you in my house ina baka hakuri akan abin da ya faru da kai a gidana ban ji daɗi ba wallahi dalilin haka ne yasa na ci dole sai na zo na same ka har pharmacy ɗinka dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi a wasu wata bi karka damu i'm very sorry dan Allah karka damu ba dadi ban ji dadi ba wallahi ai expecting fiye da haka ba. gaskiya ne karka damu karka da wannan a matsayin komai to amma ita Amina ya kamata ta san kai waye a gona tunda ta san kai abokina ne kuma very good intimate friend of mine ta san duk al'amuran mu tare muke ta san kuma rayuwar mu kusan mun taso tare ne kuma ta san at the same time office din mu daya aikin mu aikin mu daya duk abin da muka karanta doctor eh, likitoci ne kuma ta san sana'ar mu daya ce kuma idan na dauko ta na dauko ka na kawo ka gidana menene batancin da ba za ta tsaya ta saurare ka ba kuma ta ci maganar ka ni ban ci daɗin abin da ta maka ba gaskiya har ga Allah ba zan goyi maka ba ba problem fa ba problem sai dai akwai abu ɗaya da nake so in gaya maka akan Amina gaskiya kishinta ya yi yawa kishinta ya yi yawa domin amina babu abin da ba za ta iya yi a kan kishinka ba kuma ina so ka san da sani ka sani cewa amina za ta iya kashe mutum a kanka za ta iya kashe mutum a kanka eh kuma baka tunanin cewar idan ka yi amaryar nan ka fita ka bar su tare da amina me zai faru me zai faru babu abin da ba zai iya faruwa ba gaskiya ne eh saboda haka ya kamata ka ja mata kunne ka ja mata kunne ta san me take yi yauwa kullum baka da kwanciyar hankali kuma haga wannan sai yadda Allah yi in haka ne kaga ku dole in dauki mataki mai karfi akai ba dali ha ba doctor ka manta ka manta mace ne ka manta mace ne babu abin da ba za ta iya yi ba akan kishi ni fa abokinka ne kawai to ka sani dan uwanka na jini ma in dai zai shiga wannan al'amarin za ta yi masa fiye da yadda ta yi don haka ni a tunani na dama yanzu zan je ofis ne akwai wasu items da zan ɗauko idan Allah ya kai mu gobe akwai wata very good intimate friend of her ana ce mata Maryam zan same ta in gaya mata duk al'amuran da suke faruwa tun na ga sanar kwakwarar rafo su gaya mata da abubuwan da yake faruwa akan dan Allah dan annabi kada ta ji da wai ta je ta ba ta shawara akan irin yanayin rayuwar da take muke zama da ita akwai matsala amma a tunani na dakta kana ganin akwai wadda amina za ta iya saurara akan wannan batun to na ga dai kaga wata ce kuma suna kokarin dangantakar alaka ba mamaki ta aminta ita kuma ka san shi akan gwada abu ya ci ne to amma ka kwana da shi ne domin in har ta je wajen amina to ka san za ta biyo ka asibiti <laughs>